السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin biyu ko uku ga watan shida hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1441 cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci na nurul islam inda muke daukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah wanda ibnul fawzan ya yi masa sharha muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahama Allah ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa to muna cikin shafi na 273 inda malam yake ci gaba da gaya mana cewa lallai addini na kwarai wanda 'yan adam musulmai masu imani ya kamata su yi riko da shi shi da ɗaɗɗen addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya ya bar sahabbansa a kansa shi ne atiq da ɗaɗɗen addini wanda da shi manzon Allah ya rayu sahabbansa da shi suka rayu to kowane mumini mai imani a kansa ya kamata ya rayu sannan kuma yana ci gaba da karantar da mu cewa addinin musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar mana addini ne na haɗin kai addini ne da baya son rarraba baya son ainihin wato wariya saɓani addini ne mai tafiya da haɗin kai har malam ya ci gaba da karantar da mu cewa ba a fara rarrabuwa ba sai lokacin da aka kashe usmanu dan affana khalifan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku wa kana qatluhu awwalul furqati awwalu furqatin hasala bi sababi qatl usman ibn affan ya ce ƙungiyar farko da ta fara ware kanta ta yi tawaye a cikin tafiyar addinin musulunci ita ce wanda ta haɗa kai domin kashe usmanu ɗan affana bima sajjalahu tarih dangane da irin abun da tarihin musulunci yake sajjalawa shine lamma kutila usmanu iqtalla al-amn zaman lafiya ya samu matsala Wata tafarraqatil jama'a jama'ar musulunci ta rarrabu wa zaharatil firaq abdalla ƙungiyoyi na ɓata sun bayyana wa hasala ma hasala bima sajjalahu tarikh a daga nan ne fa abubuwan da suka faru suka yi ta faruwa kamar yadda tarihi ya rubuta ya aji walakin ma'a haza kullihi walhamdulillah duk da wannan godiya ta tabbata ga Allah addinin musulunci fa na asalin yana nan addinu mahfuzun addinin asalin yana nan Allah ya tsare abunsa man arada al-haqqa duk mutumin da gaskiya yake so wa arada al-khaira alheri yake nufi fama alaihi illa an yarjiya ila al-kitabi was sunnah ba abin da ya rage masa kawai illa ya mai da al'amarinsa zuwa ga littafin Allah alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yana son tsira in ko ba haka ba to a wannan lokaci da muke ciki na rarrabuwa na watsewa da sabani na cewa kowa yana kan abin da ya sa a gaba yana cewa nasa shine daidai to idan ba ka koma ka rike qur'ani da hadisi ba to ka halaka domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su ya mana wasiya yace irin haka in ta faru ku yi riko da littafi na ku yi riko da sunna ta ba za ku taba bacewa ba don haka duk mutumin da yake son gaskiya yake son alkhairi to sai ya rike sunna ya rike littafin alqur'ani ya koma in ma yanzu ba a kai yake ba to malam ya bashi shi umarni an ya ilal kitabi wa sunna ya dawo zuwa ga alqur'ani da hadisi wa ma alaihi jama'atul muslimina da irin abun da jama'ar musulman farko suke kansa sune sahabbai da mabiyansu da mabiyan mabiyansu wanda suka rayu a cikin karnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaba wata yajidu al-haqqa wadihan in dai har ka dawo cikin qur'ani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to zaka tar da addini ashe a fili yake ba abu ne wanda sai an sha wahala a gano shi ba wadihan zaka same shi a sarari duk abun da zaka yi kawai in ka duba qur'ani gashi nan in ka duba hadisan manzon Allah gashi nan ba sai ka sha wahala ba wa in tura khilafu ko da saɓani ya yi yawa a duniya wa'incan ga manufarsu wa'incan ga inda suka ja suka cire wa'incan ga dagarsu wal fitanu da fitintinu ko da sun yi yawa wa shururu sharruka ko da sun yi yawa wa sababu makkali usman ibn affana sababin kashe usmanu dan affana al-khalifatu rashid adil wannan khalifa wanda yake shiryayye adilin khalifa amma duk da haka waɗansu suka rufe ido suka kashe shi zillu ghaib wanda yake har ana masa laƙabi da zunuraini mabocin haske biyu saboda ya auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda biyu li'anna ummata li'anna li'anna ummahu ah, na tafi wani wuri ko anna yahudiyyan min yahudiyyan min yahudi yaman sababin da yasa aka kashe usmanu wani ba yahude ne daga cikin yahudawan yaman yuqalu lahu abdullahi ibn saba ana ce da shi abdullahi ibn saba'i abdullahi dan saba'i wa yulaqabu ibn as-sauda ana masa laƙabi da dan bakar mace li'anna ummuhu don mahaifiyarsa habashiya yar habata ce wato yar habata ce ko ba habashiya ce uzhara al-islam ma'ana azhara al-islam qida'an ya bayyana musuluncinsa don kawai yaudara da ha'inci sai ya nuna shi musulmi ne don ya ha'inci musulunci da musulmai ya ha'inci shari'a ta addinin musulunci sai ya musulunta ya shigo kuma ya yi kane-kane sun maja a ilal madinati ya ko ya shigo garin madina waja'ala 'yan fin nasi masabbata Usman ibn Affana sai ya rinka waka kushe da zagi na gwamnatin Usman dan Affana dama haka munafukai suke sai su rinka lallabawa idan suna so su ɓata tafiyar musulunci sai su rinka jin irin na gefe-gefe suna ta kai wannan shugabanci to shugaba kuma a ce kaza a ce ka shugaba kai da kake shugaba amma a same ka kana kaza kana yin kaza kana yarda da kaza to da haka waɗansu sai suna yarda suna goya masa baya akan wannan zagi da ɓatanci da yake wa usmanu watanaqqus da kuma nakasawa ga Usmanu dan Affana yuridu bi zalika naqdu ahdi muslimina hakan yana so ya warware mubaya'ar musulmai ga Usmanu dan Affana a masa tawaye a bijire masa domin ya ga lalle an tumbuke shi daga kan shugabanci wa tasqimil muslimina ya ga ya rarraba kawunan musulmai ya riskinka haɗin kan musulunci wannan shine abinda wannan ba yahudu ya kulla ya tattaro ya taho wannan shine sababi duk abinda kake ga ana yi a yanzu to kakan masu yinsa shine wannan ba yahude me sunanta eh abdullahi dan saba'i ko to wannan shine shugaban duk wani ɗan tawaye a addinin musulunci eh wadu'atu balal a kamu masu wa'azi na badda mutane addu'a an sani masu kira masu wa'azi don su shiryar suke yi ko to yana so a assasa wasu masu wa'azi don su ɓatar gashi nan kuma an samu yajiduna kuma sai gashi suna samu man abun. da ya zo a hankali yana farfaganda yana tafiya ya je nan a tsuguna a yi ya nan a tsuguna a yana samun magoya baya yace haka suka rika samun masu bin su wa milu suna karkata zuwa gare su wayo yusghi ilai mm, ila kalamihim ake samun mai karkata zuwa ga maganganunsu na batanci ga addini haza fi kulli waqtin wa fi kulli hini malam yace kuma irin haka yana nan har yanzu a cikin kowane lokaci a cikin kowane zamani sai an samu irin waɗannan mutane wanda zaka gansu a gefe tamkar ba komi bane su ashe kuma manya ne masu mukami a gun shaidan suna yin sanadi na rarrabar al'umma suna zama sanadi na ɓata zamantakewa suna zama sanadi na rusa haɗin kan al'umma sannan kuma masu wa'azi ne na ɓatarwa ba wa'azin shiryarwa ba du'atu balali ana samun irin waɗannan masu wa'azin ɓatarwa yajiduna katiran min at tagham kuma sukan samu da yawa cikin dolaye wanda ba su san me suke yi ba addinin musulunci wasu fa'a wawaye yasughuna ilaihim sukan jawo zuwa gare su wa yatatabbauna akhbarahum suna bibiyar labaransu koda yaya kake sai an samu masu bibiyar labaranka ko a ainihin wato kafafen watsa eh, ainihin abubuwa na yanzu na zamani inda za ka fitar da wani sanar na iskanci sai ka samu masu bibiyar ka da yawa ko to shi yasa yace lallai sukan bibiyi labaran waɗannan mutane kama kala ta'ala kuma haka abun yake dama kamar yadda Allah ya ce ولتبغى إليهم عفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة hakan yakan faru akan gwada mutane a jarraba su da irin wa'annan miyagun mutane domin a samu afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati zukatan waɗanda ba su da imani da cewa za a tafi alkiyama fa da sazara ilayhi sai kaga suna jawuwa zuwa ga wannan mugun mutuna idan wani ya kullo da kayan tsiyarsa kawai ne kaga mutane suna ta suna ta yin kansa wani bawan Allah yake ce mana yake ce mini ɗazu yana ban labari abinda wani bawan Allah ya yi da ‘yan uwansa shi Allah ya taimake shi ya fahimci sunna malami ne har yana wa'azi har ma shugaba ne to daga cikin danginsa kuma mutanen karkara ne to sukan je gurin suna wa'azi suna magana shirka ba su in ka mutu kana shirka an wuta za ka zama na har abada to rannan shi dai ya rasa yadda zai yi tambaya shi shirka ma bai san me shirka ba sai kullum in bi a shirka shirka dumi shirka kan dumi wai shirka shirka shirka shirka shi bai san me shirkan ba to rannan sai ya samu kadaita da shi sai yana tambayansa min kam shirka ɗum ɗum mbi'oton to mi annda on to mi haaji ɗum ɗume woni shirka kam sai ce shirka baka santa ba ya ce za ka irin abubuwan da akan yi a nan na guraye da layu da kambuna to kaga ya samu matsala ai da bai kamata ya faro musu da nan ba eh da ya kamata ya faɗa musu wasu abubuwan tukunna mutumin daji kuma ka fara masa da guru da laya za ku daidaita eh sai ce hanjum ne shirka ce on ton nder mburol moɗon ikon filitini gaji. on nder curol natton maɓɓon wuro maɓɓon curol moɗon nden bi on min woy guruji layaji gada min ɗon nder len leɗɗe se gaɗan on onon maga on nder gari kay waɗi ba don bi ko wai shirka woɗa kadi jooɗo ko renantama ko renatama e eh, ko renantama kadi ko renatama ete to ɗum nde shirka kam to har abada bo min talaka shirka min mi tamminoma ɗum goɗɗum e wai shi shirkar ne bai gane ba ba wani ya shirka mala ya ce shirka ya ce irin rataye ratayen da kuke dan ɗaurawa ne ya ce kai shi ne shirka ya ce eh. shi ne kuka zo ku raba mu da shi <laughs> ce to ku je don kuma kuna cikin gari kun kewaye gidajen ku da katanga ku shiga gida ku kulle ku shiga daki ku kulle kun bar mu karkashin bushiya da dabbobin mu sannan ku ce ku cire kambo mu cire daga <laughs> eh saboda ku kuna cikin gari ko ya ce to wannan kan har abada ba za a bar shi in dai shi ne shirka to za a mutu ana yi kuwa to kaga da bai kamata ya fara amar da nan baya ai wa'azi mataki ake yi yanzu kamar mu nan za ka iya faɗa kanka tsaye ko to a fahimce ka ko a nan din da muka fara wa'azi ai ba da haka muka fara saboda yanzu an nuna ko ba haka bane a ai iyawa ne mutumin da ba bai gane me ake yi ba in ka ce masa kaza kaza kaza zai ga kawai bambar kai ya za a yi haka ya za a ce haka eh yanzu abubuwa da yawa wani yanzu in ka ce mar ba addini bane har mamakin kama zai rika yi kuma yanzu wani in ka nuna mar wani ka ce wannan fa ba malami bane bai san komi ba sai ya rike baki ya ce to ka ajab wa eh min kan ni nani amma dal ka don eh to kar ka yadda wani ya ji ni kam na ji amma mu bar magana kana shi ji yake kawai wannan babban malami ne kuma bai san kari ba ya je yana ta damfara su kawai a dungu shi fa wani malamin duk irin taron da ya kalla kawai in ya kalli yanayin ku sai ya ga mai kuka fi sai ya ba abu sai ya samu sadaka ya samu girma ya samu ɗaukaka shi haka yake yana bi lungu lungu in ya same ku da irin halin da kuke ciki da haka zai tafi da ku shi dama ba wa'azi yake don ya shirye ku ba don ya samu shiryar rayuwarsa kawai shi ya samu abin da ya dan lalaba ya ɗan samu ya dan daraku shi ne kawai bukatarsa to irin wannan shi duk inda je zai yaba muku abin da kuke yi to wani na gaskiya in ya zo ya ce wa kaiwa ɗan umudin yi ne in boko ko eh wani malami kwanan nan yake yabon turaye da layu ya ce duk wanda ya faɗa ba shi ƙarya yake saboda ya ga turancin ba sa zuwa ya kusa da shi ko ya ga ga bausawa da hulunan saki da waye kusa da shi yake neman taimako yana da kyau to yanzu ya isa nan ya ce ba kyau ya samu matsayi a nan ya yaba musu abun ya yaba abun sai dariya ake ana jin dadi joni min ni moti boka eh to kuma ba irin su ne ake lallabawa a je a same su su yi tsafin wallahi wallahi irin waɗannan miyagun malaman kyale su da aka yi shi ya sa barayi suke samun ci gaba don su suke daurewa barayi ne su suke ba su sa'a su suke ba su gurayen nan da layu duk su suke musu sannan kuma in suka addabi garin ku kuma masu garin wai wai za a yi addu'a ne ku je ku nemo su bugata bugatai eh sulugugu ta zu sulugugu ta nan wallahi wani idan da za a kama wani barawon a tuhume shi in ya gaya maka wane ne yake mana kaza sai ka yi mamaki za ka yi mamaki in an zo kuma neman tsaron gari su suke ba da addu'ar da za yi eh ya ce to za a kawo abun sadaka abun sadaka Allah ya sauƙaƙe to irin waɗannan du'atun balala kowane lokaci ana samun su fi kulli waqtin wa fi kulli hinin du'atud dalali yajiduna kasiran min at wasu faha suna samun dolaye wawaye yusbuna ilaihim sukan jawo zuwa gare su wa yatatabba'una aqbarahum suna bin labaransu kama qala jalla shanuhu wa litazgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati an yi haka ne saboda zukatan waɗanda ba su da imani da ranar tashin alkiyama su jawo zuwa gare su duk mutumin da ya yarda za a yi tashin alkiyama ba zai saba wa ayar qur'ani ba ba zai saba wa sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don maganar wani mutum amma wawa dole jahili wanda bai san abin da yake ba sai kaga ya jawo ya fi jin maganar waɗancan miyagun mutane walitardahu don su yi kokarin da za su yi su da shi da ra'ayinsu walitafsarifu ma hum muftarihun don su ma su ci gaba da yada ƙarya irin wanda su suke yadawa dama mutum idan ya karkace so yake kowa ya karkata idan ya bace so yake kowa ya bata ijtama ala eh, ijtama ala saba'in min al da haka Ibn saba'i da ya fito ya kirkiri wannan kungiya ta yi wa addinin musulunci tawaye ta yi wa khalifa usmanu tawaye ma'a ala ibnu sabai an samu waɗanda suka taru ƙarƙashin tafiyar ibnu sabai min al-duhali daga cikin jahilai ka gani ko wa min al dolayen da ba su fahimci komi ba addini man ma'a waɗanda suka taru fasaru yasubuna na ibn Affan suka zamanto ba su da aiki sai zagin Usmanu ɗan Affan summa innahu sannan shi summa innahu in tubiha lahu sai shi ɗansa bai aka fahimce shi aka farga da irin gandar da yake yi da ya ga an gane shi a madina fahariba ko fahara ba sai ya gudu min al-madinati daga garin Madina ila Misra ya koma Masar wa wajada jama'atan hunaka sai ya tarda waɗansu mutanen a can wa zahaba ila ghairi Misra ya zagaya wasu garuruwan da ba Masar ba wa wajada jama'atan can ma ya samu jama'a fata allaba haulahu sai ya zama an taru a sa dawa'ifun jama'o'i kungiyoyi gungu gungu min al-asharari waɗanda suke duk ashararan mutane ne dan iska kawai jahilai suka taru suka goya masa baya sun maja'u sai suka yi angaya suka taho wa hasaru usman ibn affana sai suka zo suka kewaye usman ibn affana bi baitihi a gidansa wannan hakan ya faru lokacin da manyan sahabbai duk sun tafi aikin hajji a wannan lokaci suka zo suka kewaye gidan usmanu dan affana bi hujjatin sun zo da wata hujja annahum yuriduna almunazarata wai sun zo suna so su tattauna da shi munazarata ma Usman ibn Affan sun zo don su tattauna tare da Usman dan Affan wa muraja'ata Usman tare da yin muraja'a da shi fi umurin a cikin wasu al'amuran da suka shafi addinin musulunci sun zo domin su ji yadda abubuwan suke ba wai don sun zo don wani abu ba haza ma azharuhu wannan shine abin da suka zo da shi suka bayyana ba su bayyana abin da suka boye ba annahum yuriduna mufahamata minhu sun zo suna neman fahimtar juna ne daga Usmanu dan Affana wal muhawarata ma'ahu sun zo don su tattauna tare da shi sahabatu sahabbai a lokacin ma qataluhum ba su yaƙi wayannan mutane ba annahu yuriduna al-muraja'ata sun zo don su yi muraja'a ne da Usman ibn Affan faqat kadai ma kana al amma da suka zo da wannan manufa suka bari sai da dare yayi wal iyadu billahi Allah ya kare mu da irin halayen su hajamu sai suka kai hari ala Usman ibn Affan fi darihi suka kai masa hari cikin gidansa suka ƙetare katanga suka zagaye shi a musallar da yake sallah yana karatun alkur'ani wa qataluhu fi akhiril layli suka kashe shi a ƙarshen dare wannan niyamun lokacin mutane na bacci wa fi mawsimil hajji sannan waɗansu suna can suna aikin hajji a makka wa aglabu sahaba domin mafi yawan sahabbai a lokacin fi makkata suna cikin garin makka hadha ma qataruhu lahu wannan shine abin da suka yi tattaki suka yi kwanto suka fake da wannan lokaci na aikin hajjin manyan sahabbai mafiya yawa ba sa sai suka faki wannan lokaci fa qataluhu suka zo suka kashe shi mazluman ta hanyar zaluntarsa ba tare da yayi wani laifin da ya cancanci a kashe shi ba inda zalika a yayin nan ne hadathatil fitnatu daga nan fitina sai ta faru wattafarruqu wal ikhtilafu daga nan attafarruqu rarrabuwar kawuna wal ikhtilafu da sabani sai ya faru wal ikhtilalu bainal muslimina da kuma fadace fadace a tsakanin musulmai daga wannan lokacin ne ake yin sa har zuwa yau wala yazalu almuslimuna yu'anuna min hada tun daga wannan lokaci mutane musulmai suna ɗanɗanar irin wannan hali ila al'ana malam yake har yanzu har yanzu qawluhu falaysa li'adin rukhsatun fi shay'in ahdathahu ba wanda aka yi wa sauki cikin yin wani abun da yake na bid'a in dai kago shi kai to ba ma sauki ba min malam yakun alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su kasance a kai ba hadi hiya alqaida in kana so ka gane menene bid'a to wannan ita ce kaida annana inda al-ikhtilafi duk sanda sabani ya faru ya za mu mu gane hanyar kwarai narju ila ma kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam narju za mu dawo sai mu bincika mu gano akan menene الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه akan menene annabi da sahabbansa suka rayu kama kala kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma su ila lokacin da aka tambaye shi manil firqatun najiya idan aka rarrabu wace kungiya ce ta kwarai wace jama'a ce za ta tsira cikin waɗannan jama'u da za a yi kowanne suna alfahari da abun gabansu suwaye ne za su tsira kala sai manzon Allah yace man kana alama ana alaihi yawma wa ashabi wanda duk ya kama abin da nake kai a yau da ni da sahabbaina to shine wanda zai tsira shine kuma wanda yake kan ƙungiya mai kyau ana fahimta domin duniyar za a samu rarrabuwa a cikin musulunci dukkaninsu kuma sai sun ɗanɗana zafin wuta sai guda ɗaya kawai suka ce su waye wanda suke kan jiran abun da na rayu da ni da sahabbaina to kaga kenan idan kana so ka rayu akan salama ka rayu akan irin tsarin musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ya bar sahabbansa kai sahabbansa suka bar duniya suna kanta, to irinsa za ka kada ka yarda da addinin zamani addini yau-yau ka tsaya akan na daɗin nan dai da ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yawa yanzu sai aka juya sama ta koma kasa idan ka kawo abin da hadisai suka ce sai a ce ka zo da sabon addini wayannan yan sabon addini ne wani ne ranar ladi ina jin suna tattaunawa da wani wai ku kaza kaza to shi din sai aka yi da ce wanzami ne kazan wanzamai kuma da tauhidi yawancin su ba wani kulungoto a wurin su dogaro da Allah ne da su to ana tadi eh Ah, sani ba to ne. to suna tattaunawa da wani sai ce kai mu ba muna nan akan addinin mu na ta yace yanzu in na taba nan ɗinka ba ba zan samu komai ba a ka yace to ai wannan tsaro ne kugun kafa yace kariya ce eh wannan ai kariya ce yace to na yi yace to yanzu yanzu ba ka ba ka rawa da kiɗi da dukan iriji ya ce ah, to wannan ai an batun Allah ake ana jin daɗi ya ce wannan ma sai ka same mu ma kunna masallaci mu ta kira Allah muna jin daɗi ya ce ai mu muna nan akan addinin da sadalu kawai ka ji ba ah, wai sadalu kawai mu addinin da muke yi sadalu kawai ce wannan ya san mai sadalu ma kuwa wai su sadalu kawai har da yin haka da hannu mu muna ɗan kan addinin da sadalu kawai wato shi yanzu duk wanda yake yin haka ma shi na yanzu ya kawo eh shi sadalu kawai wani ba in yana sadalu har za a ga yana wani babban ƙarya kamar zai tashi kuma shi bai ma san me ya sadalun ba me ya kabudun ba me ya wabu yumna alal yusra shi ba bai san ma me ake nufi shi dai kawai gashi nan dai aka yi ga ana yi haka yake Allah ya saurare wai su suna nan akan addinin da to addinin da kida ake ana rawa kaga shi bai sani ba addinin da din shine wanda ake son ka da ka dawo kai kuma kana yin na yanzu na yanzu su ne suke kiri suna rawa sahabban manzon Allah kai in aka ce maka suna irin wannan zaka yadda yanzu aka ce maka haka suke yi a madina suna cewayewa su yi ta rawa suna tashi suna faduwa kai za ka yadda a ce annabi yana tsakiya ana haka haka za ka amince ya yi kama da abin da natsatsen Allah wanda Allah ya natsar zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'aninsa duk akwai natsuwa in ka ce wannan shine sunnarsa haka yayi ai ka fi mutuncinsa kana iya zama ma kafiri wallahi in kace manzo Allah ya yi haka don shi yace an aiko ni don in kore kaɗe kaɗe kore bushe bushe in kore dukkan wata tsirkiya da ake kaɗa ta ana jin sauti ko kai kuma kace to ai kai kai ma haka kai sunnar ka ne ma yin haka sannan yace ba ido bai na amfasin rijali wan nisa'i a raba tsakanin numfashin maza da mata ko kuma ya kuka haɗa su a wajen kiɗa wani yana yi su suna amshi suna rangaji Allah ya sauƙaƙe to su suna ga wai wannan shine addinin da eh mu muna nan akan na da to sai dai in na da kafin zuwa manzon Allah na lokacin jahiliya to wannan kan sai mu ce to eh lalle haka ne amma irin na da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari to shine kitabu was sunna qur'ani ne hadisai ne don akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu natsatsen addini to ai natsuwa lokacin jahiliya ne aka samu mutane a harbuce sai a zo ana rawa a kewaye ko har ma Allah ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba ku neman natsuwa ne lillahi don Allah ga Qur'ani yana kiran ku zuwa ga natsuwa me yasa ba ku so ko ku san hargowa malakum me ke damun ku la tarjuna ba ku fatan eh wa qara lillahi da za ku gabatar lillahi don Allah to kaga ashe addinin da shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ko to Allah ya taimake mu to anan babu wanda zai kirkiro wata bid'a a ce an masa sauki ko wata irin bid'a ce malam yakun alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba aka ce to menene abun yi mutum ya tsaya akan abun da nake kansa da ni da sahabbaina a yau haka manzon Allah yake man kana alama ana alaihi yawma wa ashabi narju ila haza duk sanda rikici ya barke tsakanin musulmai to kai ka dawo akan wannan wasiyar da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dawo kan abin da nayi da ni da sahabbaina in kana son tsira to sai ka bar na kowa sai ka dawo kan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka rayu a kai duk irin abubuwan da ake yanzu idan da za a tsaida ka a baka qur'ani ranar juma'a an gama huduba masallaci cike sai a baka qur'ani a ce ka daga ka daga kai ka ce wallahi tallahi na rantse da ubangijin littafin nan wanda ya aiko ma jibrilu ya zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci abinda ake yi yanzu shine daidai da abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi zaka iya a baka qur'ani ran juma'a ka hau minbari ka daga qur'anin ka rantse da haka zaka iya yi an taɓa yin wani mai rantsuwa da qur'anai da yawa ma wannan ma rashin gaskata qur'ani ne qur'ani kilo ai ƙur'ani ne ko dubu ka tara a qur'ani ɗaya suke amma wurin ya tara ya tara ya tara eh baga sai ya dora ka. eh wai zai ne to amma me ya faru ce, in ba haka ba ne? in yi rugu rugu rugu rugu rugu daga daga daga sai aka yi haka karshe sai aka daukar da motarsa ta gode da shi to me rage kuma sai aka yi tsik kuma ba a son labarin ma ko ba a yi ba to yanzu ka zo ranar juma'a ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da wannan ubangijin da ya aiko da alqur'ani ya turo jibrilu zuwa ga manzon Allah da addinin musulunci ɗariƙar da muke kai ita manzon Allah ya yi za ka iya ka ce haka kuma abubakar yayi haka umar yayi haka usman yayi haka aliyu yayi haka sauran sahabban manzo Allah suka rayu don Allah akwai mai rantsu wannan wallahi ba mai iya yi amma za ka iya zuwa ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kitabu wa sunna akan haka sahabbai manzo Allah da sahabbai akan sa suka rayu ba za ka iya ba su ba abin da zai same ka Eh? sai lafiya kuma haka yake har da Allah haka ne akan kitabu wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabba su suka rayu ko yanzu kuma duk mutumin da yake kira ka akan wani abu sabanin kitabu wa sunna to bai kira ka akan gaskiya ba in dai abun ya saba wa kitabu wa sunna ko ya kira ka akan wani abu ne daban ra'ayinsa ko ra'ayin wani yake so ya ɗaukaka kawai mutane suna son su samu ɗaukaka a duniya su samu shahara a duniya su samu matsayi a duniya sai su kauce wa kitabu wa sunna dan je kitabu wa sunna ko ba zai barka ba in kai nan sai a kobo ka in kai nan sai a kobo ka to ake ka bi tsanka mutane kuma sun fi so suna dan yin ratse ko eh ka dan ratse ta nan kai shirme ka dawo ka dan ratse ta nan kai shirme ka dawo wata rana sai ka ratse ka mutu kafin ka dawo duk mai yin shirmen nan wasu so suke wai kafin su mutu ai za su tuba wallahi duk sun san ƙarya ne wayansu suna yi ne don duniya Allah ya tsawon akwai wani wanda muka yi taɗi da jeje wallahi na abubuwan duk da kuke faɗi haka yake don dai kawai kana taɓa ɗari kan wallahi muna shawarar fatawoyin ka rediyo ai muna jin daɗin wajen ka gaskiya duk mai son gaskiya ya san gaskiya kake faɗi amma matsalar ka kana taɓa kana taɓa mu wallahi ce to ku suwaye kuma yace mu yan dariƙa ma ne ce to kai a dariƙar wacce kake yi yace a ni la ilaha illallah nake yi da me yace kana zikirin juma'a yace a ni ba na wannan kana in an kewaye kyalle kana zuwa kai ya ce ani fa ba ruwana da wannan duka ni kawai dan ka ne ce to kai baka san ma me kake shi fa bai ma san matsayinsa ba o ya ce ana taɓa su shi bai san ma ɗari ba bai san ta ba gani bai ma san ta ba kuma ɗariƙun nan suna da yawa in ka ce taka to ta wane ya ce taka ce daidai wancan ma ya ce tasa ce daidai wancan ma ya ce tasa ce daidai mu kuma muka ce qur'ani da hadisi ne daidai don haka ba za mu yi na kowa ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi kai dan wani dariƙa ne dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da dariƙa hanya mu dariƙar mu ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce dariƙar mu kuma haka muke fata har mu mutu kuma inda duk duniya za ta tsane mu akan haka muke fatan mu mutu to ina tabbatar maka ko a ina ka faɗi wannan a duk duniya sai dai a karya ka a lokacin amma an koma gefe an san gaskiya ka faɗi don ba wanda Allah ya ce in kace la ilaha illallah ka ce wani rasulullahi sai shi ko akwai in za ka shiga addini la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ko akwai wani to bayan muhammadun rasulullah shiga musuluncin ka ya cika ko bai cika ba ko ka sai ka ce fulan waliyullah eh ko baka faɗi ba don ba wanda aka aiko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye ya zo yana wa'azi ya gaji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in yayi wa'azin na gaskiya in kuma bai wa'azi na gaskiya ba yana cikin du'atu balala masu wa'azin rusa musulunci in kuma wa'azin sai ya dace da raman zuwa Allah to ya zama daidai da magada annabawa da yace al-ulama'u warasatul anbiya'i لأن أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر duk mutumin da ya riko da haka to ya dauki babban rabo in dai ka tsaya akan abin da manzon Allah ya kira kai ma akan haka kake kira to ka dauki babban mukami in kuma ka zo kana faɗa da irin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka zama dan tawayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai fito na fito da kiransa mai son rusa sunnarsa ya tabbatar da bid'arsa kawai wannan shi ne zahirin al'amari Allah ya taimake mu don haka yace qawluhu aw yakunu rajulun aw yakunu ko ya yad'u ila shay'in ahadafahu ko kuma a ce ga wani mutum ya kasance ya tsara wani abu yana kiran mutane a kansa sai ka tsara bidiya sai ka tashi kana tawazi kana kiran mutane akan wannan bidiyar yana wato man qablahu min alil bidai yana kiran mutane akan wata bid'a da wani wanda ya gabace su ya tsara daga cikin ma'abota bid'o'i ko shakka babu a cikin rayuwar musulunci yasa akwai bid'a kala kala kana nan an damƙa wa mutane suna ta yi sannan kuma wanda suka assasa bid'ar sun mutu waɗansu suke ɗauko bidiyoyin suna zuwa suna koya mana in rashin rabo ya tabbata sai mu karɓa in Allah ya taimake mu da rabo kuma mu ƙi karɓa sai mu riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dasa umar qablahu irin bidiyar da wani wanda ya gabace su ya ƙago min ahalin bid'ah daga cikin ma'abota bid'a fa huwa kaman ahdathu to kai yanzu kana daidai da wanda ya kirkiro bid'a in ka da wani ya tsaro bid'a yayi har ya bari kai ma sai ka bi to kana daidai da wanda ya kirkiro ta wani ya gaje da to mu dai shugaban mu muke bi mu ba mu mu ba mu ba malamai bane mu bi muke yi ba ka bi ba to an gama wanda suka bi su abu jahal ma haka suka lallaba tare da su wanda ya bi fir'auna ma haka ya tafi tare da fir'auna daidai gwargwadon abun da ka bi gwargwadon irin abun da za a maka na laifi wani biyayyarsa ba ta kai ya dawwama a wuta ba wani biyayyarsa ba ta kai ma ya shiga wuta ba wani biyayyarsa kuma ta kai shiga kafurci har sai ya dawwama a wuta ina fata ana ganewa to don haka mutum ya yi hattara da bin abin da ba shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ba ba shi ne sahabban manzon Allah suka isar wa bayin Allah bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man amila bil amalan yace kai man amila bil bid'ati duk wanda ya aiki da bid'a fa huwa kaman ahdatha bid'ata yana daidai da wanda ya kago bid'a kama ya dullu alaihi qawluhu ta'ala aw qawluhu alaihi salatu wassalam kamar yadda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuni man ahdatha fi amrina hadha duk wanda ya kago wani abu a cikin wannan addinin namu ma laysa minhu wanda baya ciki kawai wani ya kago ya tsoma mana ciki fa huwa raddu to za a zare wannan abun a maida masa kayansa a ce rike wannan ba ma so ba mu karantar da wannan ba wannan ibadar da kai babu ita cikin ibadun da muka tura zuwa ga annabinmu don haka rike kayan ka ba masu ba sakamakon da za ka samu abunmu fa huwa raddun abun maidawa ne gare shi a wata ruwaya yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikin da bamu umurce shi da yayi ba to za a maida masa aikin sa ranar gobe kiyama ba zai samu lada ba faman amila bil bid'ati duk wanda ya aiki da bid'a fa huwa mubtadi'un ya zama dan bid'a walau kana alladhi adatha ghayruhu ko da wani sa ne ya kago bid'ar ba shi ya kago ta ba in dai har ya yi aiki da ita shi ma yanzu dan bid'a ne Allah ya kare mu qauluhu faman za'ama zalika wanda ya riya haka an ka ko ya faɗa bihi da wannan bid'a faqad radda sunnaka, to kamar ya ce sunna ba kyau duk inda ka tarda an yi bid'a to an rusa sunna a gun in ka tarda an yi sunna kuma to an rusa wata bid'a a gun in ka tarda tauhidi an rusa shirka in ka tarda shirka an rusa tauhidi haka rayuwar take duk mutumin da kaga ya rike bid'a yana yi to sai da ya rusa sunna tukunna ya zo ya kama bid'a in ka tarda shi ya rike sunna kuma sai da ya rusa bid'a kamar in ka da mutum ya rike tauhidi sai da ya rusa shirka in ka same shi akan shirka kuma ya rusa tauhidi haka abun yake ina fata ana ganewa to to shi yasa yace duk mutumin da yayi wannan to yana daidai da mutumin da yake yin bid'a din faman za ama dalika wanda ya riya haka au qala bihi ko yake fadin sa faqad radda sunnata to yayi raddi wa sunna wa khalafa al ya saba wa gaskiya wal jama'a ya saba wa jama'ar sahabbai wa abaha ta kuma ya halattar da bid'a wa huwa adarru ala hadhihi al-umma min al-iblis aw min iblis kuma ya fi iblis cutarwa a wannan al'ummar inda ya zama haka dan bid'a ko bid'a mai bid'a mai koyar da bid'a ya fi shaytan illa a cikin wannan al'umma adarru fi hadhihi al-ummati min iblis ya fi iblis illa a cikin wannan al'umma domin iblis Allah ya sanar da mu makiyinmu ne fattakhizuhu aduwa mu rike shi maƙiyi daga abu ya dan zo kafin kai ne yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko in ma yanda zanna ka minash shaitani nazgun fasta'iz billah ka nemi tsari da Allah dangane da wannan shaitan sai Allah ya taimake ka to dan bid'a kuma idan ya zo yana yin bid'a ta shi gani yake yi ibada yake yi baya tuna laifi yake baya tuna istighfari in yana karantar da bid'a wai addini ma yake koya muku baya tuna shaydan ne shi baya tuna shaydanci yake yi sannan masu karɓar bidiya ba sa tuna laifi suka yi ba sa tuna tuba ba sa tuna sun saba wa Allah ba sa tuna sun yi wa manzon Allah kawaye sallallahu alaihi wasallam suna ga akan ma addini suke akan wata fa'ida suke akan wata gafara suke akan wata hanya shortcut wanda za a shiga aljanna da wuri ake Sai da ka tsaya akan sunna ma suna ga kamar kai ai za ka dade baka shiga aljanna ba ko domin sun ce duk mutumin da baya da mai gida to fa zai sha wahala kafin ya shiga aljanna in ba ka bin wani wali a matsayin mai gidanka ga ɗari karsa kake yi to a zahira ba za ka samu aljanna ba haka suke cewa bayan ga mai gidanka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ko da yaushe za ka kwanta Za ka ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta allahumma la manja minka la man ja wa la ja minka illa ilayka sai ka ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta ba muna wannan addu'ar ba kullum za mu kwanta wanda ya kira wannan dariƙar wannan sunnar wai shine bai da mai gida Hmm? kuma ba wanda za a tambaye ka kana faɗawa kabari daga nan zaka gane kayan kuskuren mai gidan don ana zuwa za a ce man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka an gama daga wa'annan ukun ba a cewa ma waliyuka ko ana yi kun taba da hadisin waye ubangijinka in kace Allah ka gama waye annabin da aka aiko maka wanda kake bi a matsayin shugabanka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam addini ka ba musulunci to ka tsira ake ce waye ubangijinka ka tsaya kana ha ha ha ha sai ya bace maka kwata kwata in kai shirka in dai ka mutu da shirka ba za ka iya cewa rabbi Allah ba za ka iya faɗi ba in dai ka mutu da shirka ba za ka iya cewa ubangiji na Allah ba sai dai kai ta tunani ga abun kana so ka faɗi sai ya gagara ha ha ha ha karshe a daka ma tsawa sai ka ce la'adari sai ka ce ban sani ba man na biyu ka kana so ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka kasa don ba ka rayu akan sunnarsa ba ha ha ha la'adari wa ma dinuka addini ba akan wani addini kake sai ka ce fulani fulani fulani ba wai fulani fulani ba ba addini wane kowa ne kowa ne kowa ne ba akwai wanda yanzu daga an taɓa mutum sai ce shi ɗan kaza ne to a gabarin ma haka za ka faɗi ka tsira ka ce kai musulmi ne ka gani in baka tsira ba za ka tsira wallahi kana kuskura ka ce kaza to fa ka shiga don ba wannan a cikin tsarin amsa ka amsa karkatattar amsa amsar da ba za ka ma amfani ba kamar a nan a ce menene alƙiblan mutanen najeriya kudu ko yamma ko gabar ko arewa sai ka ce sama sai a taɓa kai kaca to menene amfanin dama alƙibla ba dai sama ba ka samu al'amarin kai karbu zuwa sama ba eh wannan tawilin zai karbu to yaya in kace yamma ko kace kudu ko kace arewa dole ne kace gabas shine alƙibla mutan Najeriya gabas haka ne ko ba ka ba to waɗannan tambayoyin duk ba babu su a cikin littafi na sunna wanda za a ce maka waye bayan an tambaye ka yana ce to waye waliyinka mai gidanka mai ɗariƙarka mai ƙungiyarka mai kazanka mai kazanka a kunshi? babu daga me waye ubangijinka waye annabin da aka yi koma? menene addininka duka kuma idan ba amsar da hadisi ya tabbatar ka bayar ba to baka ba da amsa daidai ba wannan guduma da aka faɗi za zaka ka? in suka daki mutum sai ya ɓace ƙasa ta matsa shi sai haƙarƙarin kudu ya koma arewa na arewa ya koma kudu sannan ta kurzo da mutum sannan kuma gabar da kudu da arewa ma ta matso mutum sai diddigensa ya koma kwakwalwa kwakwalwa ta koma diddige sannan a buɗo tagar jahannama ta kuro cikin kabarinsa a masa shimfiɗa ta wuta a ce zauna a nan har a tashi alkiyama a haka idan mutum ya ba da amsa kuma a yalwata masa kabarin sa maddal iya ganin ka kawai fadin kabarin ne ko kuke ga kun ba kun sa shi a matsi kuna baro gurin yana ana tashin sa yana ba da amsa ana yalwata masa ana ɗebo shimfiɗu daga aljanna fida masa ko kuke ga kun sa shi cikin tabo wataƙila da damana ne kun tsunduma shi cikin tabo taɓal ko to sai ka ga ba wurin bane Allah ya yalwata gurin an masa shimfiɗa daga aljanna an buɗo ƙanshin aljanna an buɗo hasken aljanna sai kuma wani kyakkyawan mutum sai ya zo ya zauna kusa da shi sai rika taɗi har a tashi alƙiyama me iya labari waye ne ibadarsa aikinsa na gari shi kuma wancan bayan an kuntata masa an buɗe masa jahannama ta shigo kabarinsa sai a zo da wani mummuna mai dafa daka masa tsawa yana tazo layansa yana ba shi haushi gashi bai da kyan gani aka tashi alkiyama waye mugun aikinsa kowa da aikinsa zai zamantakewa a jihar abin nan a kabarinsa mai kyakkyawan aiki kyakkyawan mutum mai mummunan aiki mummunan mutum kuma da miyagun kalmomi zai rika baka tari aka ci ubanka ai tukuna ma kai rage ce eh, ka ci ubanka ba dai ka yi ne ba tukuna ma sai an tashi alkiyama in kuma mai kyakkyawan aiki ne wannan salihin ya ce Allah ya taimake ka hani Allah ka ya kula barkanka wallahi wannan ma baka ga komai ba inda ima ce sai ma an tashi alkiyama sai ma ka je firdausi sai ma ka haɗu da ainihin iyalanka na aljanna ai wannan baka ga komai ba inda ima ce bawan Allah na gari kenan hani Allah ka me ya fi daɗi eh to wannan shine al'amurra da muke yake gabanmu mu mutum ya gane menene da ya kamata ka tsaya a kansa sannan menene ya kamata in baka yi shi ba za a ce lalle ka rago a addininka shine bin sunna wallahi in baka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rago gaba ɗaya ba za ka samu tsira ba amma in dai har ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa to ka gama hayewa kowa ma ya rike kayansa in dai ka samu manzon Allah shine mai gidanka ka gama don Allah bai yi wani kamar sa ba Allah ya taimake mu sai ya ce na Allazi yurawwidu albid'ata wannan mai kallar bid'a din ya fi shaytan illa Allazi yurawwidu albid'ata wa yuzahhidu fi sunan yana ainihin nesanta mutane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne ta ku da sunna sai ya dora ku akan bid'a sai ya dora ku akan bid'a sai ya ta ku da sunna sai ya muku tallar bid'a sai ya tsorata ku da bin sunna yawanci ba malaman suna nan ba su da aiki sai tallar bid'o'in su sai tsorata mutane wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ana ga su ne ai manya su ya kamata a bi ai in ka saba musu ai baka yi da'a ba ka saba wa manyan gari to in dai manyan gari ne su ne masu kira zuwa ga addinin gaskiya qur'ani da hadisi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan masu wannan hali masu tallar bidiya suna koran mutane daga sunna azabu alal ummati min iblis sun fi cutar da wannan al'umma fiye da shekaru iblis li'annan nasa domin mutane nas domin mutane ya'rifuna anna iblisa aduwwun lahu domin sun san shaydan makiyin su ne wa anna allaha hazzarana minhu kuma Allah ya ba mu tsoro ya tsawatar mana akan bin shaydan wala tattabi'u shaytana ko da yaushe Allah subhanahu wa ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa muna karantawa don haka mun san shaidan matsayinsa amma wancan ba mu san matsayinsa ba lakin na haza la yadri amma wannan bai sani ba kasirun minan nasi da yawa daga cikin mutane annahu aduwwun lahu ba su san makiyin su bane yana kiran su zuwa ga halaka ba su sani ba suna tsammanin shiriya ce li'annahu mutadabbisun bil islami saboda ya sa rigar musulunci wabil ilmi ya sa rigar malanta wa ya tazaharu bil khairi yana bayyana alheri a bakinsa amma kuma sharri ne a lullube wa a adarru min iblis to wallahi ya fi shaytan illa al musarrif bil adawati wanda shi shaydan asili yake bayyana muku adawaku walizalika al munafiquna haka kuma munafukai ma sun fi kafirai sharri akhdaru ala almuslimina min alkuffari munafikai sun fi zama hadari akan musulmai fiye da kafurai li'anna al-kuffara domin su kafirai ma'lumun annahu kuffaru an san cewa su kafirai ne duk abin da kaga suna yi ka san in kai shi ba ibada kai ba kafurci kai don haka in ka bi su ka san kafurai ka bi amma ha'ulai amma su irin wa'annan miyagun malamai masu kallar bidiya suna rusa sunna wa yatazaharuna bil islam za a ga suna yin kama da musulunci su sa rigunan musulunci raunan musulunci kalmomi irin na musulunci wa yakiduna lil muslimina suna yin musulmai makirci a ɓoye shine sirran a ɓoye fi dakilil jama'atil muslima sai su shiga cikin tsakiyar jama'ar musulmai sai su rika yada waɗannan bidiyoyi ana tsammanin addini ne fahum akbaru wallahi sun fi zama hadari wali haza qala Allah jalla wa ala don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa fiyin cikin sha'anin su yake hum humul adu su ku ne fahadaruhum ku guje su qatalahumullahu Allah ya la'ane su annayu fakuna inda duk aka same su nan za mu tsaya to jama'a sai ku yi haƙuri sharhu sunna ne yake faɗin wannan maganar ba ni ko yawa in kana gani ba haka ba ka je ka zai ni littafin sharhu sunna ka gani ni na ƙago shi ko ni na wallafa shi yawa kai ma don baka son a bayyana shi yasa baka kaba ka karanta shi saboda kana <clears throat> kan halin da littafin bai so ko irin wayannan littattafai da ba a so a karanta mana su don kar mu gane gaskiya to mu kuma yanzu muna nan muna ta kwakulo irin su muna karantar da mutane gaskiyar insha Allah kuma masu ganewa za su gane fatan mu kowa ya fahimci dai in ma za ka yi ka gane dai kana yi kawai amma ka san ba gaskiya bane yauwa kai tambaya to Allah ya mana gamba a ah, daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya fi mana muna fatan Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata ya taimake mu da nisanta me ya tambayar ka Hmm. ya ce shi ya yarda da sunna kawai abunda kawai ya dame shi wai don me za a hana shi yin addu'ar uku da addu'ar bakwai da addu'ar arba'in waye hana shi eh yanzu an taɓa cewa ran uku ga wata ba a addu'a ran bakwai ga wata ba a addu'a eh to wa yake maka in mutum ya mutu za a jira sai ran uku kawai yake bukatar addu'a sai ran bakwai kuma daga nan yake son addu'a daga nan kuma sai ran arba'in a maka addu'a wa ya gaya ma ai baka masa adalci ba dan uwanka ya rasu ba za ka yi masa addu'a ba sai ranar uku sai bakwai sai arba'in daga nan kuma shi kenan an manta da shi to ai sunna cewa ta yi duk sanda za ka yi addu'a kar ka manta da ɗan uwanka ‘yan uwanka wa'inda suka rasu ka sa su a cikin addu'a kuma babu gata da ake yi wa mamaci bayan ya mutu ya gane ku masoyansa ne kamar addu'a ba kamar yadda mutane suke jawo ya sunna ba sa addu'a ƙarya ne ba ma wa'inda suke yi wa mamata addu'a kamar su domin su kullum addu'a suke yi kai kuma ka ce sai uku sannan kuma sai bakwai daga nan kuma sai arba'in sannan kuma addu'ar a ce fa za a yi ta za a zo a tara abinci a yi ta bidiri sannan a zo a tsara wani abu wai da za a karanta wanda kuma idan da za ka bincika ka ga e eh, lalle ga wannan haka lokacin da alƙasim ya rasu haka manzon Allah ya yi za ka tarda haka lokacin da zaidab ta rasu haka manzon Allah ya yi ko kuma haka usmanu dan affana ya yi lokacin da ruqayya ta rasu wayannan duk ba ƴaƴan manzon Allah bane lokacin da ibrahim al-mu'azzam ibrahim al-mu'azzam ya rasu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to kenan ne yasa shi zai yi ba mu kuma za mu ce za mu yi lokacin da matar Usmanu dan Affan Ruqayya ko Zainab suka rasu bai yi ba mu zai mu yi muna da wani abu da za mu yi yayi daidai da addini in ba wanda suka yi ba akwai masu karantar da mu addini in ba sahabbai ba yadda suka yi haka ya kamata mu annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka burne bawan Allah yakan ce to ku yi wa dan uwanku addu'a yanzu ba na kokarin tabbayar yanzu nan muna tafiya ana tashi su za ta mai ku tambaya ku roƙa masa ka ba shi yasa ba a so daga an dode ko ina kawai ruhu a tafi a tsaya a kan kabari tukunna a roƙa masa Allah Allah ka bashi ikon amsa tambayoyin da za a yi masa Allah ka taimake shi da amsa tambayoyin da za a yi masa to in ya rayu akan addini zai amsa su cikin sauki ba zai samu matsala ba don akwai wanda in dai ko ya rayu akan tauhidi saboda wayansu sabo zai sha wahala sannan ya amsa da kyar to amma dalilin addu'a sai kaga Allah ya taimake shi ya amsa cikin sauki ba tare da ya yi kufa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku roƙa masa sauki yanzu za a tambaye shi daga wannan lokacin za a tsaya akan kabarinsa a roƙa masa Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan ko da yaushe bawan Allah nan idan aka zo ta'ziya shari'a ta yarda da ta'aziyya ko bata yarda ba shin idan na zo me nake cewa ashe Allah ya wa ni rasuwa sai in ce me Allah ya maka me zagin sa ne ko addu'a na masa a'a wannan ba addu'a ba ce shi ne ba addu'a ba wani abu bane ce Allah ya yi wa wani kaza lokacin da mun nazo ta Allahu akbar ashe Allah ya wa wani rasuwa eh to Allah ya gafarta mishi Allah ya ji Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta wannan karamar addu'a ce Allah ya lullube shi da rama addu'a ce fa ba wata addu'a kuma da ta wuce Allah ya masa rama Allah ya lullube shi da rama Allah ya gafarta masa Allah ya ba shi gidan aljanna Allah me ya saura addu'a ce to babu laifi kuma idan har na karanci wata aya na yi masa addu'a babu laifi amma a ce sai an yi biki ranar uku sai an yi biki ranar bakwai sai an yi biki ranar arba'in to ni ba mu gan shi a littafi ba mu ce kar kai ba fa don ko katanga kakewa za ka yi sujuda mu illa iyaka mu ce ma ba kyau in ka zaɓa kake kuma shi za ka yi ba mu isa mu hana ka ba kar ka ce wai mun hana ka wai ya za a hana mu ba wanda ya hana ka Allah ne bai yarda ba muka ce Allah baya so sunnar manzon Allah ba ta so bai dace da farilla Allah wa bai dace da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atanna lizalimin nara illa iyaka qulil haqq min rabbikum haka Allah yake ku faɗa wa mutane gaskiya shine aikin ku faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur illa iyaka amma addu'a wajibinmu ne mu riƙa yi wa matattu addu'a in har ba mu yi haka ba to ba mu yi musu adalci ba yan uwantaka da take tsakanin mu da su ba mu rike ta ba a ce kawai daga sun mutu mun manta su ba ma sa su a cikin addu'o'in mu ba mu yi musu adalci ba amma ba wannan addu'a da muke taruwa ta al'ada ba don wannan al'ada ne eh? akwai kuma wanda ake ce mata fida'u shi da wai fanso shi daga wuta wa gaya maka yana wuta eh? yanzu an ce maka dan wuta ne wai yau ne za a fanso shi ya kwana uku a can to ya kamata yau a fanso shi ko ya kwana bakwai ya kamata a fanso shi ko da kiran arba'in ne ake fida ko to wai da inda yana wuta bari mu fanso shi belinsa za a yi rannan kaga wannan mugun fata kake mata bawan Allah watakila shi yana can Allah ya lullube shi da rama ko in kuma ya samu matsala ma ka masa addu'a ba tare da ka mai da addu'ar al'ada ba ba tare da kayi wata bidiya wata bidiya a cikin addu'ar ba shikenan sai Allah ubangiji ya karbi addu'o'i shi Allah ba yake in ka tashi roƙonsa yana kusa ka kira shi kawai sai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i daga ani fal yastajibu li wal yumin bi in baka amsa wa Allah ba baka yi imani da Allah ba baka da tauhidi ko ka roki Allah ma Allah bai karba sai sharadi fal yastajibu li wal yumin bi ga wal yumin bi ya yarshuduna ko don haka wannan ba wai mu ne muka ce addu'ar uku ba kyau kaza ba kyau ba shari'a ce muka ce a cikin shari'a ba mu gani ba amma in kai ka gani inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a fajtama'u fi yawmi eh, thalith min mauti ahadikum ko faf'alu kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza thumma qalu kaza to shikenan ka kawo mana wannan hadisin Rawahul bukhari ko muslim ko nasa'i ko ibn ko turmuzi ko ko ko ko an abi hurairata ko an abdullahi ibn abbas ko dan umar ko aisha ko hafsa shikenan sai mu yadda eh ko kuma ga aya sai mu yadda to amma haka kawai don haka muka tar da malaman mu suna yi to malaman ku ba suna son masa da goro da kudi ba a raba qur'ani a karanta hmm? kuma duk wanda ya karanta izu biyu yana da murtala biyu ko ba ka bane eh to kai izu biyu a baka murtala biyu da haka ake raba mana murtala murtala to izu to wannan kuma kaga matsala ce kawai wallahi mu rika yi wa bayin Allah addu'a don Allah mu ji tsoron Allah mu yi wa ƴan uwanmu addu'a a ko da yaushe kuma mu ci gaba da yi musu addu'a kar mu zo dai mun yi taron dangi muna yin ainihin biki kaga ana shewa ana taddariya ana cin abinci wannan babu shi a kai. eh babu shi kuma wallahi duk wanda ya ce maka ƙarya ne akwai shi ka ritsa ji ka ce don Allah ka taimake mu mu almajiran ku ne ina ayat take daga ni sai kai ni ina so ka gaya min don sun dame ni sun ce ba hujja ina hadisi ba zai baka ba to ka gani Allah taimake mu eh, Allah ba mu nasara eh, shi addinin musulunci ba da ka ake yin sa ba a Qur'ani yake a hadisan manzo Allah yake duk abin da kuma aka lalaba babu shi anan to fa baya cikin addini na'am wannan kowa ana yi masa addu'a eh kowa ya karanta abin da ya sauƙaƙa ya roƙa masa Allah annabi haka yake ku yi wa ɗan uwanku addu'a yanzu za a tambaye shi kaga mutumin da ya ce ba a addu'a nan kuma da yawa musulunci adalci don da yawa wa'yansu kuma saboda su yan abin nan ne hawan kawara suke yi wa addini kawai daga an binne kowa ya nashi nan kuma ba ku yi mishi adalci ba akwai ma sahabin da yake ta ku daɗe a kan kabari na kamar irin daɗewar da ake yi kafin a yi tandar raƙumi eh saboda in samu nutsuwa da ku in gane hayyacina har in san wace amsa zan bai wa manzanni in sun zo sun same ni don haka kar a ake saurin watsewa daga kan kabari in an binne bawan Allah a tsaya a masa addu'a eh kowa ya tsaya kan kabarin ya masa addu'a ya roƙa masa safati ya roƙa masa sauki wajen ba da amsa shikenan sai sai a tafi muna ɗagawa fa yana jin ƙaran takalman mu yana jin ƙaran takun mala'iku da za su zo tambayar sa zai yunkura kamar zai biyo mace ina ai kai da duniya kullum. eh to ba zai jagoranta ba in ya jagoranta aka yi kuma ba wai ya jagoranta don kuku shuru ba a'a shi a matsayinsa na shugaba ne zai ba ku umarni to jama'a don Allah a yi wa bawan Allah nan addu'a a karanta abin da ya sauƙaƙa in kuma akwai abin da ya gani na wanda yana da hujja sai ce a yi kokari a karanta abu za a yi tawassuli da shi don nema masa sabaki to wannan kuma shi kenan ya ba ku umarni sai ku ci gaba da yi kowa ya ke yi in ka gama abin da za ka yi ko baka kira shi ba dai ka kama hanya kun gane yawwa wannan babu bai sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam to ayi anani irjan da makadin نعم ويوعى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا في أمورنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقنا في الدين وعلمنا التاويل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين